واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شيء درسنا دريبي لكم شعوكم a karatunmu na littafin bulugun mara muna cikin kitabul buyo babi na farko babu shurutihi wa ma nuhiya anhu kuma za mu karanta hadisi na uku da kuma hadisi na hudu a babin insha waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani akan sabani a tsakanin masu ciniki da kuma wasu nau'ukan cinikayya na haram Wa irin mas'u مسعود الأنصاري wannan kalma ta al'amsari an kawo ta wasu littafai na bulogun maran kalmar rubuta ta kuskure abdullahi bin masud al-muhajir ne ba al ba ne abdullahi bin mas'ud yana cikin al-muhajirun asali mutanen makka mutumin madina shine ake kiransa al don haka wannan kalmar an ibn mas'udin al-ansari kuskure abdullahi bin mas'ud yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka fara musulunta a garin makka ya yi hijira ya dawo madina don haka al-muhajir ne shi ba al-ansari bane an wa an ibn mas'ud an karbo hadisi daga abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala abdullah bin mas'ud yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa izar talafal mutabayi ani idan masu ciniki biyu suka yi sabani mai saye da mai sayarwa suka samu sabani a tsakaninsu su ne almutabayi ani Walai bayyana kuma bayyanatun kuma babu wata hujja a tsakaninsu babu hujja da take tabbatar da wannan shi ke da gaskiya tsakanin mai saye da mai sayarwa aka samu sabani walaita bainahuma bayyana kuma babu wata hujja mai rabe gardama a tsakanin falqawlu ma yaqulu rabbu sil'a to maganar da za a ɗauka ita ce maganar da mai kaya ya faɗa ba za a dauki maganar mai saye ba sai dai a dauki maganar mai sayar don mai sayarwa shi ke mallakan kaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au ya takara kani ko ko su bar wannan cinikin rawahul hamsa malaman hadisi biyar su rawaito shi wa sahahahu hakim kuma imam hakim ya inganta wannan hadisi yana al-mustadrak hadisi na 2340 wanda muka fi da ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram lafazin al'imam abu dawud yana sunan abu dawud kitabul buyu babu idakta lafal bayyi'ani wal mabi'u qa'imun kuma wannan lafazin yana sunan nasa'i yana kitabul buyu babu ikhtilafil mutabayi'ain fi saman wato hadisin ya tafi da lafuzza daban-daban amma yanda hadisin ya zo cikakken sa wanda bayanin ka shi zai shi zai tabbatar ma fahimtar abin da hadisin yake karantarwa hadisin an abi umaisin akbaran ya abu rahman bin qais bin muhammad bin ashaf an abihi an jaddi akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa al-ash'af bin qais al-ash'af bin qais shi ma mutumin makka ba ya cikin mutanen madina suna abubakar ya aurar masa da kanwashi suna abubakar a suje allah ya kara masa yarda yana da kanwa sunan tafarwa bintu abi kuhafa maran da ake cewa abubakar ne siddiq bin abi kuhafa ita kanwarsa ce kuma dukkan su musulmai saboda gidan na abubakar gaba ɗaya kowa musulmi ne وكوتا فروة بنت أبي قحافة إن أبو بكر يأورا مشي والنم صحابي لا أجي كرامتا الأشعف بن قيس تو أنا نم الأشعف بن قيس إنن يا كي رقيقا يعني من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود بعشرين ألفا wannan ya auku bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi yaki an samu ganima an samu wato bayi fursunonin yaki aka samu bayi al-ash'ab bin qais sai ya sanya wasu bayi wajen abdullahi bin mas'ud akan dubu ishirin kudi dubu ishirin ranan fa arsala abdullahi ilayki fi samanihi abdullah bin mas'ud tunda shi ya sayar da waɗannan bayi sai ya aika ma ash'af bin qais yana bukatar kuɗi yani talaba uh, saman al-abid ya bukaci a aiko masa kuɗin waɗannan bayi wanda shi wannan sahabi ya saya ya ce a kawo masa dubu ishirin nan to shi al'ash'af uh, bin qais sai ya ce inna ma aqaftuhum bi asharati alafi a anifa bayan nan na saye su akan dubu goma ne kashi yanzu kana cewa dubu ishirin kaga an samu sabani ke abdullahi bin mas'ud shi ya sayar da waɗannan bayi akan dubu ishirin La'ashaf bin qais wanda shi ma sahabi ne Ya ce la inna ma akhadha al-abid bi asharati alaf ya sayi waɗannan bayi ne akan dubu goma sai abdullahi bin mas'ud ya ce. fakhtar rajulan ya kunu baini wa bainan tun da an samu sabani tsakanin na da kai ko ka zaɓi mutum guda wanda zai zama alƙali a tsakanin wanda shi zai raba gardama zai mana hukunci ni mai sayarwa kai ne sai an samu sabani ka zaɓi mutum guda wanda zai hukunci a tsakaninmu sai shi al'ashar ya ce an ka baini wa baina nafsika na zaɓe ka kai ka zama mai hukunci tsakanina da kai din in ji al'ashar bin kaisi wannan kamar girmamawa ne ga abdullahi bin Masudu dukkan su sahabbai ne amma abdullahi bin Masudu ya riga shi musulunta wanda yana cikin dadaddu waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci sai sai na sanya ka kai ka zama alkali a tsakanin da sai abdullahi bin Masudu ya ce fa in inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ko to ni kuwa tun da ka sanya na alkali zama mai hukunci tsakaninmu Kuna ji manzon Allah yana cewa idza talafa al-bay'ani idan masu ciniki biyu suka yi sabani mai saye da mai sayarwa sun samu sabani walai ta bayyana kuma bayyana kuma babu wata hujja a tsakaninsu fa huwa ma yaqulu rabu sil'a to abinda mai kaya ya faɗa shi za a ɗauka in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam awai ta tara kani ko ko su bar wannan cinikin menene ma'anar ya ta tara kani ya ta fahasa nil abda haka na Limamin al-fattabi ya fassara a littafin ma'alim sunan yana mujallar na uku shafin gari da shirin takwas wato sharhin sunan abi dawo ya ta tara kani ya ta fahasa nil abda manzon Allah ya ce su baka wannan cinikin da aka kulla to kamar yadda muka ce hadisin ya taho da lafuza daban-daban suna da yawa حديث هنا سنة الترمذي هنا كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان تكون سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان يختلفان حديث يندي سنن ابن ماجه <clears throat> يندي هو سنن ابن ماجه عبد الله بن مسعود باع من الأشعث قيس رقيقا من رقيق الإمام عبد الله بن مسعود يا سير دوسباي ga wannan sahabi al-ash'af bin qais fahtalafa fi saman sai suka samu sabani game da kudin bayi dukkan sun yarda cewa an yi cinikin bayi tsakani wannan ya yarda ya sayar ma wancan wancan ya yarda ya sayar amma inda aka samu sabani akan kudin da aka kulla cinikin فقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يقول بعتك ب 20000 na sayar maka bayan nan ne akan dubu ishirin to kala al-ash'ab bin qais al-ash'ab kuma yace la inna mashtaraitu minka bi asharati alafi ni na sai bayan nan a wurin ka ne akan dubu goma ba dubu ishirin ba sai abdullahi bin mas'ud ce. in shi ita haddathtuka bi sami sami'tuhu min rasulillah idan kana so barin baka labarin wani hadisi da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al-ashhab yace hadisi kawo hadisi fa qala sai Abdullah bin Mas'ud yace fa inni sami'tu Rasulullah yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ikhtalafa al-bay'an wa laysa bainakuma bayyina idan ba su ciniki biyu suka yi sabani babu wata hujja a tsakaninsu babu hujja a tsakaninsu wal abinda aka yi cinikin yana nan bai salwanta ba falƙaunu na ƙalar ba'i to maganar da za a ɗauka ita ce maganar mai sayarwa au ya tara danil bai'a maimakon au ya ta kara kayan lafazin al'imam ibn maji au ya tara danil bai'a ko su mayar da wannan cinikin lokacin da abdullahi masu masud ya karanta hadisin sosai shi al-ash'ab bin ce fa inni ara an arud dalbaya bai'a ni ina ganin na fasa ciniki da manzon Allah ya bani damar in fasa ciniki to na fasa faradda kaga da shi Abdullah ibn Mas'ud da shi al-Ash'ab ibn Qais sun tsaya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Hadithin yana al-musnad al-imam Muhammad yana sunan ad-dar qutni sunan ad-darimi Hadithi ne wanda yake eh, sahihun بمجموع طرقه وأنت مثلا هديك ديوة إنجل تا كمرين ابن حجر فلاعنا الإمام الحاكم يا إنجل تا ابن السكن الإمام الذهبي الإمام البيهقي أليسا من السنن الكبرى الإمام الضيلئي أليسا في نفس الراية إلى مجلد نفس الشاسم الجديد بقي حكنا ابن القيم الجوزية أليسا في إعلام الموقعين الرب العالمين إلى مجلد نفس الشاسم الجديد بقي hadisin yana irwa galil mujallar na biyar shafi na 166 a nan mun samu hadisi kamar da eh, ibn hajjar ya kawo hadisin nan me ke karantar da mu hadisin yana magana ne a kan sabani a tsakanin mai saye da mai sayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana yadda ake warwarewa yadda ake warware wannan sabanin yadda ake kunce gardaman kamar yadda masana hadisi suka yi maganganu a kai misali alimamin shaukani a littafin na yanzu alfa eh, juzi na biyar shafi na 265 alimamin shaukani ya ce fa ya umul ikhtilafa fil mabi'i wa samari wa fi kulli amrin yarji'u ilaihima saboda haka wannan hadisin ya gane duk wani sabani da za a iya samu a tsakanin mai sayar da kaya da mai saya imma kan kayan da aka yi cinikin ko kuma a kan farashin da aka tsaya a kai don ana iya samun sabani kan kayan da aka yi ciniki wanda ya ce a nishi wannan ni na sayar ma ce ba shi ne. kaga ana rigima ne ba a kan farashin ba a kan kayan kansa ko kuma ya zama rigimar ana yi ne a kan farashin kayan da aka yi ciniki tsakanin mai saya da mai saidawa al-imam shaukani ya ce wa fi kulli amrin yarji'u ilayha duk wani abin da ke komawa ga imma kayan sayarwa ko farashi wannan hadisin shine ma'auni shine sikeli da ake amfani da shi a warware wannan gardama wa fi sa'ir shurutin mu'tabara wa tasrihu bi ikhtilafi fi sanan fi ba'd riwayat la yunafi hadal umum al-mustafad min al-hadith a wasu riwayoyin hadisi an tabbatar da sabanin da ya auku tsakanin al-ash'ab bin qais da abdullah bin mas'ud sabani ne akan farashi kuma haka din wannan duk lafuzan hadisin sun tabbatar akan cewa an yi ciniki ne akan bayi abdullah bin mas'ud ya sayar da bayi ga al-ash'ab bin qais sai ina aka samu sabani akan farashin bayin cinikin da aka kulla kansa ne aka samu sabani amma limamu shaukani ya ce duk da cewar hadisin ya tabbatar akan farashi ne ba akan ainihin abin da aka yi cinikin ba wannan bai kawar da kasancewar hadisin yana aiki akan duk wani sabani wanda ya akuka tsakanin mai tsaye da mai sayarwa واختلف أحد العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي فالإمام مالك لإمام الشافعي سنة شيء ويقابل البائع za a ce wani sai da kaya ihlif billahi ma bi ita sil'ataka illa ma bima qulta ka rantsa da Allah kai baka sai da kayan nan ba sai yadda ka faɗa kamar da Abdullah bin Mas'ud ya ce shi ya sai da waɗannan bayi ne akan dubu ishirin sai a ce to ka rantsa da Allah dubu ishirin ne fa in halafa al-ba'i idan mai sai da kaya ya rantsuwa sai a ce mai sayin kayan in ma an ta'khudha sil'a bima qala al-ba'i ko dai ka dauki wannan kaya wa in ma tahlifa ko ko kai ma karanti mashtarai tuha illa bima qultu karanti ni ban sai kayan nan ba sai yanda na faɗa kamar yadda al-ash'ab bin qais ya tabbatar ya sai waɗannan bayan akan dubu goma ne abdullahi bin mas'ud ya ce dubu 20 ne sai a fara cewa mai sai da kaya karanti sai ya rantsa shi dubu 20 ya sai da mai sayan kaya fa za ta zo sai ka ɗauki kayan haka sai ce a. ni ba zan dauka haka ba ya ce ka rantsa sai ya rantsa ni dubu goma na saya to tunda kowannen su ya rantse fa in halifa bari a ha wa rudda sil'a ila al-ba'i ciniki ya kare shine abinda manzon Allah yake cewa au ya ka tara kai ko su bar wannan cinikin akwai bayanin da ibn al ya yayi domin hadisin yana da sharhi mai tsawon gaske amma hadisin mu fahimci abubuwan da muhimman abubuwan da yake karantar da wanda daga cikin sharhi da aka yi wannan hadisi babu wato wanda yake da sauki kamar sharhi ibn al-usaymin da yayi a littafin fathu dil jalali wa ikram bi sharhi al maram yana mujallal na uku shafi na 479 wato hadisin nan yana magana akan abubuwa biyu abubuwa guda biyu matakai guda biyu na warware rigima matakai guda biyu na warware rigima mataki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi in ka duba da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa bainahuma bayyinatu an samu sabani tsakanin mai sai da kaya da mai sayan kaya amma matakin farko shine babu hujja a tsakaninsu da shi mai sayarwa da mai sayan babu wani mai hujja a tsakaninsu wanda zai tabbatar da gaskiyar maganarsa kun a ashe rashin hujja ya sa aka kai ga mataki na ƙarshe saboda haka hadisin yana tabbatar mana matakin farko kamar da ibnu zubair yake faɗa أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى القول البعيد نعم أنا لا أكريد البينة البينة لمن ادعى wal alaman ala man wanda shi na imamu Malik da al-imamu Shafi suka yi amfani da shi wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bayyinatu liman da'a duk wanda ya yi korafi zai kawo dalili zai kawo hujja shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace to an samu sabanin kuma ba mai hujja a tsakaninsu, amma inda an samu mai hujja fa hujjarsa za a dauka wanda shine abu na farko da ya kamata mu lura da shi na biyu idan babu hujja an samu saɓanin tsakanin mai sai da kaya da mai sayan kaya babu hujja a tsakaninsu babu wani mai hujja wanda ke raba gardama sai manzon Allah ƙarshen hadisi ya ce falƙaulu ma ƙalal ba'i kaga an koma mataki na biyu na warware gardama mataki na farko idan akwai mai hujja hujjarsa za a ɗauka idan babu hujja fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a koma a dauki maganar mai kaya shine malamai suke cewa wannan ya tabbatar da ka'ida ta fiqh ar-ruju'u ila al-asl shine a koma ga asali idan an samu sabani a koma ga asali idan an samu sabani wannan ka'ida ce ta fiqh wanda tana aiki ga bangarorin rayuwa da yawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fal qawlu ma qalu bayu asali kayan waye kayan mai sayarwa ne tunda kaya ne mai sayarwa ne an samu sabani tsakanin sa da mai sayan kaya mai sayar da kaya Abdullahi bin Mas'ud yace dubu 20 ya saida mai sayan kaya ce ba haka muka rabu ba dubu goma ne ni to da ba kaya na Abdullahi bin Mas'ud ne manzo Allah yace sai a koma a dauki maganar mai kaya domin kayan sa ne idan aka dauki maganar mai sayan kaya ba mamaki a cutar da asali mai kayan kayan nan ya fi haka kaga in an ɗauki maganar mai sayan kayan an cuci mai kayan shi sa Allah ya ce a koma ga asali asali kaya na mai sayarwa ne sai a ɗauki maganarsa wannan shine abin da ibn taymiya ya rinjayar yana cewa hadisin nan zahiri abin da ke tabbatar mana wato shine idan akwai hujja to tana raba gardama wanda shi ne matakin farko a bayyana su liman da'a duk wanda ya korafi yana da hujja magana ta ƙari amma idan babu hujja to sai a koma ga maganar mai kaya domin kayan sa idan mai kaya ce ga yadda ya da kaya to shi kenan magana haka take in sha al-mushtari idan mai saya ya ga dama idan yana so ya fita daga wannan cinikin ka'idar ke idan yana so ya fita daga wannan ciniki to sai ce a'a ni gaskiya ba zan ba zan saya a hakan ba tunda ni dai a yanda muka rabu da kai ka sayar min da kaya na a dubu goma saboda ka yanzu dan kana ce akan dubu ishirin da ni bana kaga kamar yadda al-ash'ab bin kaifi yake ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta tara kani idan aka dauki maganar mai kaya to shi mai saya ba a tilasta shi dole sai ya yarda da wannan ba manzo Allah yake yana iya barin ciniki shi yasa al-ashaf bin qais yake to ni na bari amma al-imamu malik da imamu shafi'i duk suna cewa akwai bangaren hadisin abdullahi ibn ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-bayyinatu liman idda'a wal yamin ala man saboda haka ba za a bar wancan karshen hadisin ba ai aiki da shi ba ko da dai wannan hadisin ya ce ta tara kani su bar cinikin kawai amma a ƙarshen wancan hadisin an ce sai wanda ya ƙi da ya rantsi saboda ka yasa alimamu Malik da alimamu Shafi suka ce to kai da kace baka yarda ba sai ka rantsi a wallahi dubu goma ka sayar min to kenan sai ka abinka bar mun kayana kaga an warware ciniki a ka'idar musulunci idan aka kulla ciniki ba ka da ikon ka ce na fata sai da hujja to wannan hujjar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana da ita Ah, domin idan ka taho ka ce wani sai kamin kaza ya ce na sayar maka ta ɗauka ka ce kaza ce kai na fasa ah, a musulunci baya yiwa ba zai yi ba ka fasa a wani hurumi to kaga dole za ka yi bayani ka fasa a kan cinikin ba ka shi idan ba ka son shi an riga an gama ai ni na sai da maka na rike kuɗi na tuntuni maganar ka dawo ka ce ka dawo da kaya bai mata su ba to amma akwai wato dama da shari'a ta ba wa mutum ta inda idan ya zamanto akwai rashin gaskiya a abu yana iya kubuta wannan shine matakan da shari'a ta ba da dama a kai kamar hadisin abdullahi ibn mas'ud tunda an samu gardama tsakaninka da mai sai da kaya al'akari da yanayin kudin kayan sai ka nuna cewa ba hakan bane to ga matakai da za a bi ka bar wannan kaya kuma ciniki ya baci wannan shine fahimta ita ce fahimta mafi rinjayen da in ka duba hashiyatul imami suzuki eh, mujallar na uku shafi na 395 malamin ya yi magana a kai haka na almugni na ibn kudama mujallar na shida shafi na 479 da littafin almuhalla mujallar na bakwai shafi na 256 إن الأصل بقاء ملكي على في العجل فمن أحب إخراجها عن ملكه كان مدعيا فعليه الإثبات أصلي كما لأن ما الله قد أجتمعنا حديث كايانا من سيرواني saboda ka idan mai sayan kaya yana korafin ba haka ba ne yadda aka kulla ciniki to dole sai ya kawo hujja shi sa matakin farko shine walai ta bayyana kuma bayyana tun da babu hujja fa ba za a ɗauki magana sau sai a ɗauki maganar mai kaya idan an ɗauki maganar mai kaya shi ne saya dole ya saya a haka ko kuma ya bar wannan shi. yana iya cewa shi ya fasa in ya ce ya fasa shi kenan kamar yadda inu kai sun yi magana illa yi shi wannan hadisin akwai inda malamai suka yi maganar bai tabo ba baya aiki a kai kamar misali ka sai kaya da ka koma haikatar da wannan kayan akwai aibu ka nan ma in ka dawo da kayan akwai rigima to amma wannan hadisin baya aiki akan wancan hukunci shine ake cewa raddu sil'ata bi aibi mayar da kayan sayarwa saboda an tarar kayan yana da aibi, wannan hadisin baya aiki a wannan gefe shi ma akwai bayanin sai na tabe ko ko misali an samu gardama an samu gardama tsakanin mai sai da kaya da mai saya shi wannan ya ce na sayar maka kaya shi ko wancan ya ce a'a ka je bani aro to kaga tsakanin aro da sayarwa akwai bambanci saboda hadisin nan ba baya aiki a wurin kuma akwai hadisan da suke magana a kai insha Allah cikin wannan eh, baji eh, cikin wannan eh, littafi za mu iso gare su hadisi na gaba an al-ansari an karbo hadisin nan daga abu mas'udin al-ansari sunansa ukubatu bin amrin saurayi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa'o'in su jaga bin abdullahi al-ansari dukkan su musulman madina abu mas'udin al-ansari da jabir sa'o'in juna ne kuma dukkan su sahabban manzon Allah ne kuma abu mas'udin din nan yana daga cikin ma malamai a tsakanin sahabban manzon Allah Kasan san hatta a tsakanin su babbai akwai wadanda aka ɗauke su malamai shi abu mas'udin din nan ma'dudun fi ulama sahaba kamar da ibn al-imam zahabi ya faɗa cikin siyaru a'lamin nubala yana cikin na bishati na 464 رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها عن ثمن الكلب أبو مسعود الأنصاري يتي مزا Allah Sallallahu alaihi عليه ya hana wato cinikin kare samanin kalbi shi ne kudin kare manzan Allah ya haramta kudi na kare wa maharin bagiyi da sadakin karuwa kaga an kawo kalmar al-mahru kamar yadda limamu zarkani ke faɗa a sharhin muwafa don hadisin yana littafin muwafa yana mujallar na farko shafin 457 al-imamu malik Allah ya masa rahma ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kudin kare da sadakin karuwa sai imam malik yace mahrul bagi ma tu'tahu al-mar'a ala zina kudin da aka ba mace don a yi lalata da ita shi ake nufi da sadakin karuwa wa huwa haramun ijma' in ji alimamu zarkani duk malaman suna sun tabbatar karuwanci haramun ne mutum ya ba da kuɗi ya yi lalata da wata wannan kuɗi haram ne alimamu zarkani ya ce sun miya mahran an masa suna sadaki an yi ma kuɗin da ake ba ma karuwai a yi lalata da su an yi masa suna sadaki me yasa lishabahihi bil mahar fi sura saboda yana kama da sadaki a suran da aka ba da shi saboda yana da kama da sadaki mutum zai yi aure yana ba da sadaki wannan sadaki da ya bayar ba zai sake ba da wani kuɗi a kai ba to ita ma karuwa ana ba ta sadaki wanda ya sa malamai suke cewa tilas a bambanta aure da karuwanci Allah ya samu gani fa amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira wato kuɗin da ake ba ma karuwa da sunan sadaki maharul babi wa hulwanil kahin da kuma halawar boka halawa idan aka ce halawa ana nufin abu mai zaki kamar yadda zai cikin sharh zargani afluhu min halawa kalmar hulwan asalinta daga halawa halawa abu mai zaki idan aka ce halawar boka me ake nufi ma yuqtal kahin bi shay'in hulwin wato abinda ake ba ma boka abu ne mai zaki gare shi li akhdihi iyyahu sahlan an kira shi halawa saboda boka yana samun kuɗin cikin sauƙi da wahala ba saboda aka yi bokanci yake da wahalan bai Allah ka kare yana da wahalan bai don sana'a ce da mutum bai wahala ba yake samun shi sa aka kira shi halawa duna kulfa ba wahala aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi halawa halawar boka wato zakin boka saboda bai wahala bai samu kudin shi yasa manzo Allah ya kira shi zaki abinda bokan ya samu za ka samu abu ne mai yawa wanda wani can kafin ya samu wannan sai ya yi aiki na wata guda ko shekara guda yana jin jiki kafin ya kara kaga shi ya wahala kafin ya samu amma boka ya samu cikin sauki wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna halawa al-imam qurtubi yana sharhin hadisin nan a littafin al-mufhim lima ashkala min tafsir kitab muslim juzi na biyu da shida ya ce wannan hadisi kamar umda ne ba wai ya takaita su ne. yanzu misali idan aka ce halawar boka sai ya nuna ma ya zuba Allah ta harimu ma ya kudu hasar idan akwai mai bugun ƙasa wanda za a tafi gurinsa ya yi bugun ƙasa ya buga lissafi ya bayyana gaibi to shi ma boka ne wal munajjamuna fi ramal wanda ke amfani da yashi da wanda ke amfani da duba wal da wanda ke zane a ƙasa wa gairi zalika duk wani wanda zai yi siddabaru duk wanda zai faɗi al'amarin gaibi a bashi kuɗi wannan mutum sunansa boka sau daga karka ɗauka bokan nan ya taƙaita ga wani labu idan mutum ya zauna a gaure ana bashi kuɗi yana faɗan gaibi boka ne لأن ذلك كله تعاطي ilmin الغيب da malamin duba da mai bugun kasa da sauransu mai suke suna faɗan gaibi wannan shi ne mahallin shafi ya kamata mu rika lura duk wanda zai gaya maka abu na gaibi ko kani ana zuwa yake a wani daga unguwa kaza baka taba san shi ba amma ga ga shafa sunarka ko unguwarku ko ya ce ba ni tafin hannunka ya ce ai kaza zai faru da kai duk wanda zai faɗi wani abu da Allah ya koye ko a gaba ko a baya boka ne yace fi ma'anar fahiyar fi ma'anar kihana limamin kurtubi yace dukkan su ma'anar su kenan guda illa dai shedan ya rarraba su saboda ya fatar da hankulan mutane Allah ta kare ibn hajar yace muttafaqun alai hadisin nan al-imam bukhari da al-imam muslim sun ittifaqi wajen riwayarsa hadisin yana sahih bukhari kitabul buyu babu samanil kalbi شيني حديث من جيدا shine hadisin 2237 إنا صحيح مسلم كتاب mutaqat باب تحريم ثمن الكلب وهلوان الكاهن ومهر البقي حديث من دا دا ستين دا بطل آه ابن حجر يا كاو حديث أبو مسعود الأنصاري سوى أما باشي كأبن حقيقة صحابي دا ويتو حديث أكان حتى أبو بوا غدا أكو سنة ديوا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا شنكين كريم ya hana lada da ake ba mu karuwai mace ta rike karuwanci a matsayin sana'a manzon Allah ya haramta lada da ake ba mu bokaye wanda za a shi kuɗi saboda ya faɗi wani al'amari na gaibi waɗannan abubuwa guda uku ɗin ba karo guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan su misali akwai hadisin Awn bin Abi Tuhayfa an Abi sahabin manzon Allah da ake kira Wahab bin Abdullah abu juhaifa as-suwa'i ana ce mar abu juhaifa asalin sunansa wahab bin abdullah yana sa'an abdullah bin abbas yara ne kanana sosai saboda su abdullah bin abbas su ne kananan yara a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yana sa'an shi yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam naha an samani dani lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin jini wa samanil kalbi da cinikin kare wa kasbil baqiyi da sana'ar karuwanci wa la'ana akilar riba kuma manzon Allah ya la'anci mai cin riba wa mukilahu da wanda ya ba da damar aka ci wal washima da matar da take wato zana jikin wasu wanda ke yin tatu a jikinsa zane duk zanen da zai zama ba zai bace ba wanda shi ake kira alwashu wal mustawshima wal musawwir manzon Allah ya la'anci mutumin da ke zane wanda ke zana surorin halittun Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin yana sahih bukhari babu kamalin kalbi eh, hadisin 1944 sahabi na uku shine Abu Hurairah Allah ya kara musu yarda a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu thamanul kalbi kudin kare baya halatta inji annabi sallallahu alaihi wasallam cinikin kare baya halatta wala ulwanul kahin haka nan halawar boka ita ma ba ta halatta wala maharbabi haka nan sadakin taruwa hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 3484 hadisin abu hurairah sana akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda shine sahabi na hudu yace annaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana an samanil kalbi ya hana kudin kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin kare sai abdullahi bin abbas ya ce wa in ja a ya tsulubu saman alkalbi idan wani ya taho gurinka yana neman ka bashi kudin kare fam la kafahu turaban sai ka ɗebi turbaya ka cika a hannunsa ka ce ga kuɗin in ji abdullahi bin abba duk wanda ya taho neman kuɗin kare sai ka cika ƙasa ka zuba mara hannu hadisin yana silsilatu sahiha hadisin na dubu da ɗari biyar da uku na biyar shine rafi'u bin hadij shi ma sahabi yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa sharrul kasbi mahrul bagi. mafi sharrin sana'a shine sadakin karuwa wato karuwanci karuwanci shine mafi sharrin sana'a inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kamanul kalbi da cinikin kare wa kasbul hajjan da sana'ar wanzanci a hadisin rafi ibn khadij manzo Allah ya hada waɗannan abubuwa guda uku uh, karuwanci cinikin karnuka da wanzanci hadisin yana sahihu muslim kitabul musaqat babu tahrimi saman al-qalbi wa hulwan al-kafir wa mahdud baqi shine hadisi na 1568 wata riwaya ta rafi ibn khadij annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kasbul hajjani khabith kasbul hajjani khabith sana'ar wanzani manzo Allah yace kazama ce wa mahrud baqi khabith manzon Allah ya ce sadakin karuwa kazamin wato dukiyar wa samanul kalbi kabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cinikin kare wato shi ma wato mummunan ciniki kazamin ciniki hadisin yana sunan tirmidhi yana hadisi na 2275 uh, al-imam tirmidhi ya takaita in ka duba sunan tirmidhi yace wa fil babi game da waɗannan abubuwa da annabi ya haramta an umar an samu hadisi daga sayyidina umar ali bin abi talib abdullahi mas'ud abu mas'ud bin ansari wanda shine ibn hajar ya kawo hadisin sa abu lubul maram jabir bin abdullah abu huraira abdullahi bin umar abdullahi bin ja'far waɗannan sahabbai gaba ɗayansu sun ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan waɗannan sanarwoyi ne sannan sai al-imam ya ce hadithu rafi hadithun hasanun sahih wal amalu ala inda akthar ahli al-ilm saboda haka ta akasarin malamai suna aiki da wannan hadisi akasarin malamai a tarihin musulunci suna cewa ya'ani kari saman al-kalbi cinikin kare gaba ɗaya kowane irin kare haramun shine fahimtar al-imam shafi al-imam ahmad bin hanbal ishaq bin rahawai saboda malaman suna sun kasu kashi biyu dangane da cinikin kare Madauki maganganun ah, mataki mataki na farko shine cinikin karnuka saboda waɗannan hadisai da aka samu daga sahabbai da yawa sai zama to al-Imam Shafi'i al-Imam muhammad bin Hanbal suna cewa kowane irin kare cinikin sa harabu al-Imam Tirmidhi ce amma kuma kashi na biyu na malaman sunna su kuma suna ganin rakata babu ahli ilmi fi saman eh, kalbi sai kalbi sai kaman karnuka da ake farauta da sufa ai suna da amfani ga mutane to waɗannan karnuka cinikin su babu ne, amma mafi yawan malamai kamar da imamu tirmidhi zai faɗa saboda yawan hadisan nan suna cewa cinikin kare gaba daya haram kowane irin sai to amma in ka duba cikin maganganun da muka yi akwai annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar yake tsawatarwa akan sana'a ta wanzanci wannan ya samu matakai biyu a tarihi farko an hana daga baya an samu arruhsa fi an samu sauki dangane da wanzanci saboda haka yasa malamai ba sa sanya wanzanci a ciki domin asali eh, jini haramun ne in ka lura alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mana jini kowane iri to tunda Allah ya haramta jini manzo Allah ya gaya mana ga wata al'ada ta yahudawa idan Allah ya haramta wani abu sai su dabara yadda za su halatta wannan abin idan ya zama to jini gaba ɗaya cinikin sa haramun ne to sai zama mutum kuma ya maida sana'a sana'a ta ita ce ya cire jini jikin mutum ya samu sai zama kamar hila ce na halatta abinda da Allah ya haramta saboda haka a farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan wanzanci amma akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa daga karshe manzon Allah ya halatta shi kansa ma ya biya wanzami ladan aiki saboda ka sai wanzanci ya zama to halal akwai hadisin al-Imam bukhari yana kitabul buyu babu zikril hajjan shine hadisi na 2103 hadisin Abdullah bin Abbas yace yahtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi kaho wa a'qa alladhi hajamahu kuma ya bada lada ga wanda ya masa kaho sai Abdullahi bin Abbas ya wa walau kana haraman lam yu'ti da dai sana'ar wanzanci haramun ne da ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai biya wannan wanzamin ba haka nan yana kitabul ijara da sahih bukhari al-imam al-bukhari ya kawo a kitabul buyur ya kawo a kitabul ijara saboda wanzanci yana shiga karkashin ciniki yana shiga karkashin kodago shine ka sa mutum ya aikata maka wani abu ka biya shine al ijara babu kara babu karatul hujjam yana cewa istajama annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'ta al hajjam ajrahu abdullahi ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho kuma ya ba ma wanzamin ladanta, ya ba ma wanzan ladanta. sai abdullahi ibn abbas ya ce walau alima karahiyatahu lam yu'tihi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san hakan ba shi da kyau na shakka annabi da ba zai biya shi ba saboda haka babu makawa dangane da halarci na yin kaho da cewa har yanzu akwai malaman da ke ganin bai kamata mutum ya mai da shi a matsayin sana'ar ba illa dai ah, an yadda manzon Allah ya halatta amma karka mai da shi a matsayin madogaro na rayuwarka ala kulli halin wanzanci halal to idan muka dawo ga cinikin kare ka kamar yadda al-imam tirmidhi ya faɗa al-imam tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilmi karihu thaman al-kalb akthar malaman sunna a tarihi sun sun kyamaci cinikin kare in ka duba lisan al-muhalla na ibn hazmi eh, mujallal na bakwai shafin dari hudu da tisin da uku la ya hillu bai'u kalbin aflan la kalba faidin ولا kalba mashitin wala gaira kuma duk wani kare jinkinsa haram ne sai aka ce to idan mutum yana bukatan kare ya zai fa in turra ilayhi wa lam yajid man yu'tihi iyahu falahu ibtiya idan yana son ya farauta ya rasa yadda zai samu kare ba wanda ya bashi kyauta ibnu hajar ce to ina iya zuwa ya kaya dai wa huwa halalun aka ce to idan ya saya fa ya saba wa manzo Allah sai ce shi da ya saya halal ne tunda an halatta masa farauta da kai haramun alal ba'i wanda ya sayar mar karamta shi kuma ya ci haram to lallai akasarin malaman sunna babu shakka suna cewa kowane irin kare cinikin su haram ne wanda shine abin da ibn qayyim jawziya ya rinjaya in ka duba littafin zadul ma'ad mujallal na biyar shafin dari biyar da saba'in la yasihu an an-nabi istithna'u qalbi sayd bi wajhi fatawa latna kamar fatawa ibn al bin baz malaman saudiya abin da suke suna haramta kowane irin kai cinikinsa yana fatawa latna mujallal na goma sha uku shafin talatin da shida اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وانا حديثي هذا كده حميد النبي صلى الله عليه وسلم wasallam ya أبو akan abubuwa guda abubuwa guda biyu su sabani kan cewa haramun ne mun yi magana akan bayanin alimamu zarfani da wasu masana hadisi suka ce dangane da wato sana'a ta karuwanci limamu Zarqani ya ce babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya halatta shi al ya tabbatar da haramcin karuwanci hakanan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu bokanci shi ma haramun ne babu wani malami da ya halatta bokanci ta kowace fuska saboda haka abu na uku ɗin nan shi ne wanda ke da matsala cinikin karnuka wannan shi ne abu matsala wanda shi ne abu na uku da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada cikin hadisi guda sana'ar karuwanci sana'ar bokanci da kuma cinikin karnuka karuwanci haramun ne ijma'a bokanci haramun na ijma cinikin karnuka fa nan ne babu yake akwai sabani shine abin da limamu tirmidhi ya faɗa malaman sunna sun kasu kashi biyu al shafi'i al ahmad bin hanbal suna ganin hadisan da suka zo da maganar haramcin cinikin kare suna nuna babu wani nau'in kare da aka halatta gaba ɗaya cinikin kowane irin kare haramun to amma al'imamu malik da al'imam abu hanifa allah ya nufa rahama al'imamu malik kamar yadda in ka duba abuwa'ul bayan al'imamu shankidi ya yi magana mai tsawo a kai yana mujallar na farko shafin 532 ruwiya an malikin aizon jawabu bai kalbi saidi wa nahwi idan kare musulmi yana amfani da wannan karen ka fuskar shari'a ta yardan masa domin shari'a tana yardan maka kai rikon kare kamar yadda malamai suke halatta mutum yana iya ajiye kare din a gida saboda gadi idan akwai larura to amma shari'a ta tabbatar akwai uzurori wanda an yarda musulmi ya yi rikon kare saboda haka daga cikinsu akwai farauta wanda hatta ayar alkur'ani ta tabbatar ana farauta da kanuka to saboda haka limamu malik ya ce idan zai zamanto za ka yi farauta da kare ya za a yi ka samu kare ya zo da ya kasa ya dunan lafi lam yi kusan titi amma karen da ba a yarda ka rike ba shi ne wanda za a ajiye a gida wannan limamu mali ya ce dama tun da ba a yarda maka shi ba ga cinikinsa haram ne har ma al'imam suhunun eh, al'imam kahnun yana cewa ina fada abi ukal basai da wa akutu bi samani yana cikin almajiran alimamu mali ya ce ni ina cinikin ina iya cinikin karnuka kuma in tara kudin in je aikin haji kuma haji na ya inganta idan karnukan da ya cinikin na farauta ne kaga shi ba kowane kare ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cinikin ba shi al-imam abu hanifa ya ce gaba ɗaya cinikin karnuka halal in kana fi manfa'a fa'a kamar da limamu malik ya faɗa in dai akwai amfani min saidin aw hirafatin limashiya masalan ka sai kare saboda kai ya maka tsaron gona ka sai kare saboda farauta ka sai kare saboda kiwo wannan ba laifi ba kuma an ce jabir bin abdullah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da wannan fahimta to wannan ita ce fahimtar da albani ya tafi akan shi kuma muhammad nasiruddin albani yana cewa cinikin karnuka yana halatta bisa la'akari da irin karen la'akari da irin karen idan karen na farauta ne idan karen na kiwo ne idan karen na tsaron gona ne tun da shari'a ta yadda maka da su to cinikin wannan kare halar ne in ba haka ba za a yi maka samu kwararren karen da zai maka gadi ai ba kowane kare ne ake farauta da shi ba ko ba kowane kare ba ne ake farauta da shi ba kowane kare ne yake tuwa ana kiwo da shi ba akan yi tirenin karnuka kafin a sai da su saboda haka yi ta in ka duba silsilatin fahiha mujalla na shida shafin 123 malamin ya ce ah, kamar misali a zamanin yanzu wanda karnuka suna da dan kare yana da wata baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wanda za ka ga duk duniya ana amfani da karnuka ta wajen detecting kwayoyi irin su koken da sauransu airport jami'an tsaro suna amfani da karnuka hatta ta wajen gano masu laifuka waɗannan karnukan horon su ake sai an yi horon su kafin na mutum zai saya saboda gadi ko dan wani abu haka to waɗannan karnukan da aka musu irin wannan horo cinikinsu a kan tashin da shari'a ta halatta babu shakka halal sai aka ce aka yi halatta ka ce akwai hadisai kamar guda guda imam malik yana cewa akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi sallam misali na farko shi ne hadisan abu Na ha rasulullahi an samanil kalbi manzon Allah ya hana cinikin kare kudin kare haram ne sai annabi sallallahu alaihi ya yace illa kalba saydin sai dai karnukan farauta hadisin isnadinsa yana da kyau yana sahihul jami'i sahihar hadisin 6946 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ban da karnukan farauta na biyu akwai hadisin da al-imam an-nasa'i ya rawaito riwayar jabir jabir ce na har rasulullahi an samanil kalbi jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kudin kare manzon Allah ya hana cinikin karnuka illa kulba sai da sai dai karnukan farauta a wata riwaya ta Jabir yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an taman kalbi illa al-kalb manzon Allah ya hana cinikin karnuka sai dai karnukan da aka hore su al-kalb wanda shine abinda al-Qur'ani ya tabbatar hadisin yana al-musnad Ahmad kuma hadisin Jabir hasanun bi majmu'i turuqihi yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6947 akwai riwaya ta Jabir har yanzu tana sunan Daraqutni annabi sallallahu alaihi wasallam yace Jabir yace inna rasulullahi naha an samanil kalbi wal hirri Allah ya hana cinikin karnuka da kuma kule shine kyanwa manzon Allah ya hana cinikin kyanwa illa al-kalbal mu'allam sai dai karnuka waɗanda an hore su karen da aka yi masa tirenin wannan babu laifi hadisin yana sahihu jami'in sagiyar hadisin dubu shida da ɗari tara da hamsin yana ta'aliku robatun nadiya a mujallar na shafi na 94 akwai lafazin jabir jabir ya ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanin kalbi wasu nauri manzon Allah ya hana cinikin kare da kuma kyanwa illa kalba saidin sai dai karen farauta yana sunan nasa'i sahihu sunan nasa'i hadisi na dubu hudu da ɗari uku da biyar su waɗancan malamai da suke cewa babu wani kare da aka halatta cinikinsa suna cewa duk waɗannan hadisan ba su inganta ba amma wasu malaman suna ganin waɗannan hadisan sun inganta misali kamar ibn al-qayyim eh, littafin zadul ma'ad eh, a nan kaga annabi ya hada da kyanwa cinikin kyanwa manzon Allah ya haramta shi haka nan cinikin karnuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta illa dai cinikin karnuka an samu sassauci a lafuzzan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasu hadisai karen farauta kare da aka hore shi saboda haka sa malamai suke ganin al-Imam Malik ganin babu laifi amma kamar kyanwa fa Ibn Qayyim Jawziya a littafin Zadul Ma'ad yana juz'i na biyar shafi na 773 yace bai bai'is tinawri kama dalla alayhi alhadith as-sahih as-sarih alladhi rawahu jabir wannan hadisi ingantacce wanda jabir ya ruwaito ya tabbatar karara cinikin kyanwa haramun cinikin kyanwa haramun wa afta bi mujabi sannan kuma jabir da ya ruwaito hadisin har ya bar duniya wannan fatawa yake da aka ce ina hukuncin cinikin kyanwa jabir sai ce haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ya abin da ya haramta kariha saman al-qalbi wa sinnawi fa hadhihi futiya jabir bin abdullah ibn al-qayyim al-jawziyya yace kaga jabir da ya ruwaito hadisin yake ba da fatawar cinikin kyanwa haramun annahu kariha bima rawahu wala yu'rafu lahu mukhalifun min as-sahaba kuma duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi wanda ya taba halatta cinikin kyanwa babu babu wannan sahabi haka aka samu fatawar Abu Huraira ya ce cinikin kyanwa haramun in ka dawo da tabi'ai masaba ta al-Imam Qarus al-Imam Mujahid Jabir bin Zaid al-Imam al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda shine abin da Ibn Qayyim Jawziya yake cewa wa huwa sawabu li sihhati alhadith bizalika kuma wannan shine gaskiya wato ita ce fatawa da ta inganta cewa cinikin kyanwa haramun ne wa adamu ma ba kamar cinikin kare bane da aka ce haram ne an samu wasu lafuzzan hadisi waɗanda suke nuna akwai karnukan da an halatta a cinikin su amma kyanwa ba a samu wani lafazi na hadisi daga annabi sallallahu wasallam wanda nuna akwai kyan wanda an halatta cinikinta ba babu wannan saboda aka yi sa cinikin kyanwa ne san tafi shi ya dace in ka zo ka kawo lajina mujalla na goma sha uku shafi talatin da bakwai kaga hadisin jabir shi ma ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta cinikin kare idan karen yana da tireni an kore shi saboda farauta ko wani abin da shari'a ta yi izini a kai na uku hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun kulluhunna suhtun abubuwa guda uku dukkan su haram ne kasbul hajjaj manzo Allah ya ce sana'a ta wanzami sana'ar wanzanci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mahrul babi da sadakin karuwa wa samanul kalbi da kudin kare wato cinikin kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illal kalbu barri sai dai kare da aka hore shi da farauta Illal al kalbu barri yani kalban mu'awwadan bi sayf karan da an hore shi an masa training zai yi faranta. wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da mujallal na shida shafin daga dubu da ɗari biyu da talatin da takwas sau da ka hadisin abu huraira shi ma ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar idan kare yana da horo babu laifi don an yi cinikinsa sannan akwai hadisin abdullahi bin umar shi wannan hadisi muttafaqun alaihi yana sahih bukhari babu manista na kalban yana sahih muslim babu al'amr bi qatl al abdullahi bin umar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manista na kalban illa kalba bariyan li au kalba mashiyatin wanda ya yi rikon kare in dai ba karan farauta ba ne. in dai ba kare da aka yi koronsa saboda farauta ba ne ko ko kare wanda aka rike saboda tsaron dabbobi kiwo mashiya fa innahu yanqusu min ajrihi a kowace rana mutum yana a fara lada kira kwani gwargwadon kira biyu wannan hadisin abdullahi bin umar kenan idan mutum ya aje kare matukar wannan kare shari'a ba ta yi izini a aje shi ba to kowace rana yana asarar lada kamar kera guda biyu ma'auni ne na lada a ranar kiyama ake kiransa al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin sa da girman dutsen uhudu a ce kowace rana yi a farin ladan da ya kai girman dutsen uhudu to kwanaki nawa za su kare ladan naka duka mutum saboda kawai ya ake kai sannan akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amsaka kalban wanda ya rike kare fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi iraq a kowace rana yana asaran iraq guda da ladansa illa kalban eh, kalba harsin aw kalba mashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ban da karen gona kare da aka aje saboda tsaron gona ko ko kare da aka aje saboda kiwon dabbobi sau da kaga an samu karnuka guda uku da shari'a ta yadda su hadisin yana sahihu bukhari da kuma muslim hadisin abu huraira da hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar ya ce kullum kana asaran iraq biyu hadisin abu huraira ya ce kullum kana asaran iraq daya sai ba malamai suka ji za a haɗa hadisin kuma gashi dukkan su sun tabbata daga manzon Allah hadisin kuma duk suna sai bukhari suna sai muslim al-imam an-nawawi Ya ce ana la'akari ne da wurin da ka aje wannan karen idan mutum ya aje kare a garin madina kaga la asaran da biyu ne ko ya fa ce ka aje karen a wani gari daban ko ko ana la'akari da irin ta'adin da karen yake ala kulli halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta rikon kare in ba da wannan karnuka guda uku to tunda an samu hadisi annabi ya keɓe waɗannan karnukan guda uku karen farauta karen da ke tsaron dabbobi shine wanda ake kiwo da shi da kuma kare wanda ke tsaron gona kuma hadisin kuna alayh duk malaman sunna sun yarda an yarda ka rike karnuka guda uku din nan inda damuwar take cinikin su al-imam shafi da al-imam ahmad suna cewa tunda an ce cinikin kare haramun ne shikenan kowane irin kare da wanda aka yarda ka rike da wanda ma ba a yarda ka rike ba cinikin sa haram ne al-imamu malik yake a idan aka ce an yarda ka rike kare saboda farauta saboda tsaron gona saboda kiwo to ya za a ce cinikin sa haram ne gare ka ya za a yi ka samu karen misali a nan ne. kana iya cewa to zaka je ka mai wani da Allah ban idan kariyarka ta hayo a ban da kyauta to ai a ka'idar musulunci idan aka haramta cinikin abu kyautansa ma haram Allah ya samu gani shi na bin alimamu malik ya faɗa kaga an gudu ba a tsere ba idan ka ce za ka je roƙon a ba ka kare don za ka aji shari'a ta yadda ka aje wannan kare saboda ya tsaron gona to kyautan haram shi ma haram ne saboda ka alimamu mala ce dole sai ka koma ga hadisan nan da suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izinin cinikin karnukan nan ya zo a hadisin jabir ya zo a hadisin abu huraira wanda an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ka duba umdatul bukari limam al-ayn cikin sharhin sahih bukhari mujallad na 10 shafin dari da da takwas ya yi magana a kai haka na imam al-hattab cikin mawahibul jalil mawahibul jalil littafin fiqh mujallal na fita shafi da biyu da sittin da bakwai malami yace wa mimma yushtaratu fil ma'qudi alai Allah ya kuna manhiyan an bai'ihi fa yajuzu bai'u ma lam yunha an bai'ihi saboda ka ka'idar ciniki duk abin da aka ce an haramta aiki da shi to cinikinsa ma haramun amma idan aka halatta rikon abu to cinikinsa halal ne <clears throat> domin Allah ba zai haramta maka rikon abu sannan kuma ya haramta maka ya halatta maka rikon abu sannan ya haramta maka hanyar samun shi ba la idan Allah ya ce halal ne ka yi kaza to ya halatta maka hanyar da za ka samu wannan abin hakika wannan ita ce fatawa da ta fi kama hankali bayanin al-Imam malik sallallahu alaihi masa la ma nuhiya anhu sai ba da misali ka kalbin saidi wal mashiya wal kar'i karnuka da aka ce an baka damar ka yi farauta da su karnuka da aka ce an baka dama kana iya sayan su saboda tsaron gona ko saboda tsaron dabbobi ya'ani al mashiya wal zar'i fa ahra ma lam yuqdan fi ittikhaz waɗannan hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya'ani laha an bai'al kalbi min ghairi tabiyi وشهر أيضا القول بالجواز في المعدون في اتكاده wanda sabani da aka samu wajen magabata wasu suna dogaro da hadisai da suka zo da hana cinikin karnuka gaba daya ba tare da sun ware ba kuma wasu suna la'akari da cewa an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wanda ya ware wasu karnuka da aka ce babu laifi saboda haka anan la shakka tunda Allah ya yi izini a yi rikon kare don farauta a yi rikon kare don tsaron gona ko don kiwo cinikin waɗannan karnukan ga wanda zai rike su ba haram ba su wanda shine fatawar alimamu Malik wanda da kuma alimamu Abu Hanifa Allah madaukake musu rahama akwai matashiya guda uku da ya kamata mu yi kafin mu dakata game da waɗannan abubuwa uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada hadisi guda abu na farko shi ne mu lura da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato kudin kare ya haramta lada da ake ba mu bokaye ladar bokanci da kuma kudin karuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta to amma kudin ne aka haramta kudin nasu cinikin sun shi aka haramta kai ba a hana ka mu'amala da su ba ya kamata mu san da wannan misalin su a nan shi ne a ce boka wanda an tabbatar boka ne sana'ar shi bokanci kai kana da shago saboda ka sai taho zai sayi wani abu a wurinka misali ko zai sayi eh, ko zai sayi ruwa ai ruwa halar ne mutum ya sayar ko Allah ne kuma a saya kai ka tabbata wannan boka ne kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta dukiyar da yake samu to amma sai taho zai sayi ruwa gurin ka kai a gurin ka ba haram bane ka sai da masa ya kamata mu san abin da yake na bambanci abin da malamai suke magana akan akwai dukiyar da Allah ya haramta ta saboda hanyar samunta akwai kuma dukiyar da Allah ya haramta ta ita kanta idan muka bambanta waɗannan nau'ukan dukiya guda biyu to za mu gane waye aka haramta ciniki da shi gaba ɗaya kamar misali karuwa ce ta zo za ta sai kaya wurinka na'am sana'anta karuwanci da ta zo wurinka za ta sai kaya ita ce ba zan sai da ba bai shafe ka ba wancan dukiyar ta ta ita ce Allah ya haramta amma kai abin da zai hada ka da ita za a duba mai ta zo yi ne ma gudunka ai ba karuwancin za ka yi ba ta zo ne da bukatar kaya za ta saya ta baka kuɗi abin da za ka sayar mata shi ne abin la'akari wannan shi ne abin da ibn abdulbari ya yi magana cikin kitabu tamhi a mujallar na shafi na ɗari da goma sha takwas ya ma kawo hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud sahabi manzon allah yace lakal mahna'u wa al-ma'sam misalin su shine boka ya tara dukiya ta hanyar bokanci sai dauki wani kaso ya ce wani ga kyauta abdullahi bin masud ya ce kai ka ci bulus shi kuma ya ci haramu kai tsakaninka da shi ne ya hada ku kyauta kyauta ko a musulunci halal ne ko shi ko ya ya samu wannan tsakaninsa da Allah Allah ya haramta saboda ka shi abin da ya sama shi ne haram amma kai abin da ya baka ba ba haram bane saboda an halatta kyauta tsakanin ka shi wannan shine abin da Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wajhu hadha anna al-harama tarataba fi zimmati al-ba'i' wal mubda فهما المأخوذان به ne an wannan yana cikin al-kad wal ihlil mujallal da kuka shafe na goma ibnu rushd yana cewa ana la'akari da abinda mu'amala ta hada tsakaninka da mutum saboda haka ibn usaymin in ka duba sharhin um, fathul majid ibn usaymin na da sharhin fathul majid da ake kira alqaulul mufid ala kitab tauhid yayi magana wanda ya karkata dukiyar haramtashi kuma haka ne yace qala ba'dul ulama ma kana muharraman likasbihi akwai dukiyar da aka haramta ta hanyar samunta kamar misali hadisin da muka karanta ke an haramta dukiyar da aka samu ta hanyar cinikin karnuka an haramta dukiyar da aka samu ta hanyar karuwanci an haramta dukiyar da aka samu ta hanyar bokanci hanyar samun dukiyar aka haramta ba dukiyar kanta ba kaga hanyar samun dukiyar aka haramta ba dukiyar kanta ba wannan shine abu na farko to fa inna ma ismuhu alal kasibi idan hanyar samun dukiya aka haranta to zunubin ya takaita ga wanda ya yi wannan sana'a la alaman aka zahu bi tsarikin mubahin lil kasi ba wai kai da ka samu wannan dukiyar ta hanyar halal ba boka ya samu dukiya ta hanyar haram saboda ka sai taho zai sai kaya gurinka cinikin da zai yi da kai akan halal ne kaga kai ka karbi dukiyarsa ta hanyar halal saboda haka wancan harancin bai shafe ka ba ya takaita gare shi kaga ka lura da dukiyar da aka samu ta sana'ar haram sana'ar da aka haramta sai ce bi khilafi ma kana muharraman li aini amma akwai dukiyar da ita kanta manzon Allah ya haramta ta wace dukiya kenan giya giya gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta saboda haka idan mutum sana'ar ta giya ne ya taho zai sai kaya yaya kudin sa yake wurinka ya zama haramun wal mabzur ka tabbata wannan dan damfara ne ka tabbata wannan dan fashi ne ka tabbata wannan kidnapper ne sai taho zai sai kaya ka dukiyar ba tashi bace ita kanta dukiyar ba tashi bace haramu ce saboda haka idan mutum ya yi ciniki da barawo shi ma barawo ne saboda dukiyar ba ta halal bace ita kanta dukiyar an haranta ta amma misali karuwa karuwa ba dukiya ba ce haram sana'ar da ta yi ta samu dukiyar ita ce haram saboda haka da ta zo za ta yi sai kaya gurinka tun da sana'ar da ta samu dukiyar ne haram ba haram ba ne sai ciniki da ita amma shi farawo in yazo zai sai kaya gurinka fa haram ne ka sai damar domin dukiyar ba ta shi ba ce ita kanta dukiyar haramun ce sai ba da misali ya ce ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi tarihi hadisai da yawa sun tabbatar a kala min shafin da ke ahadata da hulu yahudiya da haibar an tafi yakin haibar ba yahudiya ta dafa akuya ta kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa ah wa ajaba da'watul yahudi wani ba yahudi ya gayyaci manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyata shi to ne ibn usaymin yace min al-ma'lum abu ne sananne idan aka ce bayahudi bayahudi yana da halal ne ma'zamukum ya'kuluna riba wa ya'kuluna sokta duk abin da kake ganin haram da su a wajen ku halal ne ba su ba su da abin saboda haka cinikin riba cinikin karnuka cinikin giya da waye duk bayahudi yana yi saboda haka suka tara kudin da aka sai akuyar aka dafa aka kira manzon Allah sai ci ya za ka yi da wannan kaga ba wai ana duba asalin yanda aka samu dukiyar ba la fuskar da dukiyar ta iso gare ka kai wannan ne abin la'akari da shi wannan dukiya ta iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar kyauta saboda haka dama laifin su ya ta gare su su kadai saboda haka sai malamin ya ce wa ammal kabisu li kasbi haramun da aka samu ta hanyar sana'a fa masal ma'khudh min tariq al-gish an tariq riba kamar misali wanda ya ci riba na banki riba ta banki dukiya ce da aka samu ta sana'ar haram ba ita kanta ba ce haram dukiya ce da aka samu ta sana'ar haram au an tariq al-kasbi koko kamar wanda aka yi ta hanyar karya don hanyoyin karya na cinikayya ga sunan daban-daban sai ce misali a nan wannan dukiyar ba ita kanta ce haram ba hanyar da aka samu dukiyar ita ce hanyar haram saboda ka baya haranta gare ka kai mu'amala da mutumin da ke da irin wannan dukiya wanda ya tara dukiya ta hanyar cinikin riba kudin ruwa in yazo zai harka da kai ba laifi bane kai wa muharramun ala muftasib Walaita muharraman ala wanda ya samu dukiyar shine haramun sa ta kai ta tsaya a kansa amma kai da ka samu dukiyar ta hannunsa bi tariqin ba ta hanyar halal wannan bai shafe ka ba ba ba ashbaha zalika ya ba da misali da kuma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tafsirin sa ibn al-usaymin tafsiri da ake kira tafsirus samin a suratul baqara yana magana akan riba sai ya ba da misali da eh, fa'iza malik bi tariqin mubahin fala ya ba da misali da tarihin barira barira wata baiwar aisha ce Allah ya kara musu yarda sunanta barira ana na wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ya samu an aiko kyautar nama an aiko kyautar nama ga barira aka yi ba aka ba ta sadaka ta sadakan nama ita baiwar Aisha Sau da aka kafin ya shigo gida an ɗora wannan naman akan tukunya ana girka girkawa fa dakala nabi sallallahu alaihi wasallam ila ciki wa wadda al-burma manzo Allah ya shigo gida sai ga tukunya akan wuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ka tukunyar ma ya ga akwai nama ciki fa da abi ta'ami saboda haka sai manzo Allah ya ce a kawo abinci to su ko iyalan gidansa sun san manzon Allah bai cin sadaka wannan nama ku da ke kan wuta naman sadaka ne da aka yi mawa barira barira bai wace ta aji saboda haka da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam tuwo ba nama a'a an kawo ma annabi tuwo ba nama sai manzo Allah ya ce alam ara burmatan alan na fiha lahmun bayan na shigo na ga ana dafa abu na bude na ga nama ya aka samu abinci ba nama suka ce bala ya rasulullah zalika lahmun tusaddika bihi ala barira nama lalle haka ne ka tafi ka samu akwai nama kan wuta amma naman da kaga ana girkawa sadaka ce aka aiko ma barira fakarihna an mutse maka minhu saboda haka mu muna kiyamar mu baka saboda kai haramun ne ka ci sadaka wa rasul alaihi salatu wa salam la ya'kulu sadaka manzo Allah bai ci sadaka sai manzo Allah ya ce a'a huwa alaiha sadaka an aiko mata ita sadaka ne wa huwa minna wa huwa minha lana hadiya amma mu idan mun ci kyauta ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai aka ɗebo nama aka kawo manzon Allah fa aka lahu manzon Allah ya ci abincinsa ma annahu yahrumu alaihi ay yakula sadaqa saboda haka ya nuna haram tana takaita ga mai yinta. haram ba ta kaura ga wani idan kaurar an yi ta ne ta fuska wanda ke da ma'ana wannan ibn al-usaimi ya ba da wannan misali da haka domin babu shakka manzon Allah ya haramta cin sadaka Eh, an haramta musu cin sadaka daga shi har zuriyarsa amma tunda wanda aka ba sadakan ba shi bane wanda aka ba sadakan barirati saboda ka shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin barira shi kuma kyauta ce gare shi ba sadaka bane akan haka yasa malamai suke cewa da za ka fidda zakka kana da wani aboki da kuke cin abinci tare sai ka bashi zakkan nan wannan abokin naka sai ya tafi yayin cefane saboda haka sai ya hato abinci mai daɗi ranar kuma aka kawo sai aka ci tare da kai zakarka ba ta dawo gare ka ba kai zakarka ka riga ka fitar wannan abinci da aka kawo an riga an sarrafa dukiyar ta fita daga fuskar da asali ka bada tun da ta canza daga wannan fuska kana da damar a ci abincin tare da kai tunda ba hila ba ce aka yi ba dabara aka yi ba misali ba kai sharadi zan baka zaka amma yau mu ga canjin girki to kaga in kai wannan sharadi kuma ya zama an yi dabara ne ma Allah tabaraka wa ta'ala to abu na biyu wanda waɗannan hadisai suke hadisin da yake mana ishara da shi wato shi da ake cewa at-tawarrur menene at-tawarrur shine tsantsani ana son mutum ya zama mai tsantsani ya akai shine misalinsa sai na abubakar yana da bawa wannan bawa a ce can a jahiliya boka ne saboda haka ya taɓa bokanci ba a biya shi ladan bokancinsa ba har dai daga bayan musulunta ranar yana yawo cikin garin madina sai hadu da wanda yake bin shi tsohon bashin bokanci sai kawo kuje bashi saboda haka shi ko sai ya taho da abinci gida sai na abubakar ya ɗauki abinci ya ci wannan bawa na shi sai ce baka tambaya ta ina na samu wannan ba sai ce to ta ina ka samu sai ce ai ni tsohon boka ne yau kuma na haɗu da wanda na taɓa masa bokanci bai biya ni ba shine ya bani ladan shine na siyo abinci sai na abubakar ya sa ya sa a baki yana ta ƙaƙalo wannan abincin shi ko wannan yana kallon sa kamar zai mutu sai da ya fitar da wannan abincin sai na abubakar sai da ya amaye su shi gaba ɗaya a nan ya za ka auna da wancan hadisi kaga bokancin da ya yi ya tsaya gare shi abin da ya iso ga sai na abubakar kuma ba hanyar bokanci ba ne amma a tawarro shi ne tsantsani ka nisanci haram ko da kuwa ba ta shafe ka ba shi ne abin da sai na abubakar ya yi ana son mutum ya zama mai kyamar haram ko da ba ta shafe shi ba misalinsa shi ne ya zamanto boka din ya taho zai ce sayayya wurin ka sai ka ce a wane yayi hakuri don Allah aje gaba a saya kaya kaga ai ba haranta maka ciniki da shi ba amma saboda kyamar sana'arsa da kuma nisantar haram sai ka nuna kai ba za ka yi mu'amala da shi ba duk da cewar halal ne kai ciniki da shi wanda shine abin da malamai suke cewa at-tawarru wanda in ka duba littafai da yawa ana faɗaitar da musulmai a kai shine mutum ya nisanci haram ko da kuwa haram ɗin ba ta shafe shi ba ne hujjar hadisin ne hujjar haka akwai hadisin abu masudin al-badari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kai akwai hadisin an annu'man bin bashir wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bayna zalika umurun mushtabihat wa sa'adribu li kulli zalika masalan manzo Allah yake bari ba baku misali inna Allah ta'ala lahu hima Allah yana da iyaka wa inna hima Allahi maharim iyakokin Allah sune abinda Allah ya haramta wa inna man yar'a hawla hima yushiku an yukhalita hima wannan wani lafazi ne na hadisi idan mutum aka ce ga iyaka ya kamata ka daina kiwo kusa da iyaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zama ba shi da wurin kiwo sai kusa da iyaka ne zai faru da shi wata rana zai fada saboda haka idan ya zama an tabbatar dukiyar karuwa haramci dukiyar boka haramci mai sana'ar karnuka dukiyarsa haramci misali nisantansu shi ake ce ma'attawarro ka nisanci iyaka don in ka nisance su ka nisanci iyakokin Allah idan ko ka ce a'a babu laifi ciniki ne a yi ana yi ana yi wata rana kuma sai ka zama kai ma ka shiga dillancin karnuka ba abin mamaki ba ne saboda idan mutum yana kusantar haram to na shakka wata rana zai auka to sai na karshe wato ne malamai suka ce haramun ne cinikin idan zai karfafa waɗanda abubuwan da Allah ya haramta kamar misali an ce halal ne kai ciniki dan boka ya zo sayan kaya wurin ka ka saida masa amma abin da aka fito shine a tawar ka nisance shi amma halal ne to misali inda bokan zai taho sayan abin da ke da alaka da bokanci ba a wurinka kaga wannan haramun ne kana sai da turare turare kake sayarwa turare ko da kake gani wani yana saya da ya sai sa ya ji kamshi wani ko turaren nan bokanci yake da shi wannan mutumin hakikatan boka saboda ka sai zai ce ina neman turaren almiski to dama kuma ka san boka ya ce almiski ba anan za a samu ba sai ka je gaba halal ne ka sai da turaren gare shi amma ta hakikan tun da ka sani zai amfani da wannan turare da bokanci ne to bai kamata ka sai damar ba me yasa saboda aya ta biyu ta suratul ma'ida ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal mutum yana da pharmacy ko chemist yana sai da kororo babu shakka malaman suna sun ce ba laifi bane saboda mai aure yayi amfani da kororon roba saboda matar sa ta dau ciki zuwa lokacin da aka yaye yaro amma sai karo ta zo neman kororo za ta saya in ka sai da mata ka taimaka ma aikin haram saboda ka tabbata karuwanci za ta yi amma mutum mai aure sai ta yana bukatar saya sai ka sai da mata halal ne saboda shari'a ta ba da damar mutum yana iya takaita wata yana iya hana shigan ciki ga matarsa zuwa lokacin da ya ake yaya wannan bai saba ma sunna ba ah, don haka waɗannan abubuwa guda uku tilas ne mu kiyaye shine sayar da abin da zai iya zama taimakon haram sayar da abin da zai iya zama taimakon haram ah, mutum likita ne saboda haka sai ga wani ya taho da kare na farauta kare na farauta yana san karen bashi da lafiya kaga wannan likita dan yayi jinyar wannan karen halal ne amma sai wani tuho da kare wanda shari'a ba ta yadda a rike ba idan ka yi jinyar ka ba ka taimaka ma haram Allah ya samu gari shine abin da malami suke cewa idan shari'a ta ba da damar rikon abu to ta halatta maka ciniki akan wannan abin amma idan shari'a ta haramta rikon abu to an haramta maka cinikinsa sannan kuma an haramta maka taimaka ma abin da zai kai ga aukuwar wannan abin saboda ayar alkur'ani ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك